Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu mu da sauraron mu a wannan shafi mai albarka. Barkanmu da warhaka mu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka. A muna yi ku fatan alkhairi. A yau kuma cikin ƙaddarawa na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka saba muna ɗauke ne da rahoto abin da yake faruwa yanzu yanzu da mahaifiyan fitaccen mawaƙi wato mawaƙin siyasa wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara. Mun samu labari daga majiya mai kyau na cewa a yanzu yanzu nan 'yan bindiga suka je suka yi garkuwa da mahaifiyan fitaccen wannan mawaƙi wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara. kamar yadda ɗaya daga cikin manyan shafuka na intanet suka ruwaito. Akwai ɗaya daga cikinsu kafa wanda aka fi sani da a yau. Ta ruwaito cewa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun je har gidan sun yi garkuwa da mahaifiyar fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara. Suka ce majiya mai tushe ta shaidawa a yau cewa an yi garkuwa da Hajiya Hikima Adamu ne a garin Kahutu da ke ƙaramar hukumar Danja a jihar Katsina. Wannan shi ne a taƙaice bayani wanda ya fara iso mu a yanzu, amma ku saurare mu a kashi na biyu in Allahu za mu zo muku da cikakken bayani a kan abin da yake faruwa. Kada a manta ku danna mana subscribe sannan ku yi mana sharing wannan bidiyo.

masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam na farawa da Dr. sheikh muhammad al-fatih ibn maulana sheikh dair usman bauchi radiyallahu ta'ala anu ya gabatar mana da maulidi to in nace maulidin ban yi kuskure ba maudu'i akan darajar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a dama da shi akwai a doktor khalifa wato kuma dan maulanmu wato Dr. khalifa sheikh muhammadu kabir dan maulanmu shali safe rahimahullahu a Dr. muna muku fatan alkhairi da malam bakar da malam sani wali da shugaban riyada tsohon shugaban riyala malam abdulhadi ismail da kuma malam salisu bakatashu abokinmu dukan na gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a maudu'i na gurguje a shine wato guduma wanda maulidi ta bayar wa al'umman musulmi ga baki ɗaya na duniya a gurguje na farko maulidi ta tunasar da al'umman musulmi godiya wa allah subhanahu wa ta'ala ya mana babban baiwa na samun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin mu al'umansa wanda wannan al'umma ta shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar irinmu musamman irina ma mai magana da cancanta ne ake bi to ba mu kai mu zamo ɗaya daga cikin al'umma na Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sabiya da tunda Qur'ani ya gaya mana mune ne fiyayyen al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas mun ga annabi Musa ya je ganawa da Allah Allah ya gwada masa wata al'umma da ta zo baya mai kaza mai kaza amma Allah ya tanada mata kaza wata da ta zo mai kaza mai kaza Allah ya tanada mata har a ƙarshe dai annabi Musa in ya gani ya ce a sa ta zama sa, Allah ya ce al'umma annabi Muhammadu a ce wannan mai kaza a ci al'umma nan muhammadu ne har ya kare ce allah ya sa shi ɗaya daga cikin al'umma nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabi musa a halittan allah shine daraja na uku ya ga abin da aka bamu mu al'umman annabi yana burin a sa shi a cikinmu shine qur'ani yake gaya mana Allah ya ce masa ya Musa inni stafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami to fa khudh ma atituka min shakirin Allah ya gaya masa irin wannan darajoji da ya bashi ya ki rike abin da Allah ya bashi ya zama daga cikin masu godiya to Allah subhanahu wataala a maulidi taka rawan ganinta shine ta zakarar da wannan al'umma na duniya gaba daya godiya wa Allah da ba mu annabi Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallama da yi so mun ba duk maulidi ba da yawa da yawa wanda baya maulidi bai ɗauki ma aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wata ni'ima ne daga cikin manyan ni'imomi da Allah bai yi kamanta ba a halitta wanda baya maulidi bai san haka darajar annabi yake ba sai wanda yake zuwa makarantar maulidi shine in ya ji ana ce Allah yana ce ai ba din annabi ba sallallahu alaihi wasallam to Allah yana nufin ji yana cewa ba dun falalan Allah ba walaula fadlillah alaikum wa rahmatu ba dun falalan Allah da ramansa ba kowa sa raman Allah annabi Muhammadin Allah ya ce la kuntum min al ko la tabatum shaytan illa qalila ba dun annabi Muhammadu ba da duk mun zama tababbu ba dun annabi ba da mun zamo mun bi shaytan sai ɗan kaɗan a cikin mu to ashe samun annabi Muhammadu wani babban ni'ima ne amma in ban da dan maulidi bai san haka ba sabila da haka maulidi ta tunasar da mu godiya wa Allah bisa wannan babban ni'ima na samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah subhanahu wataala yana cewa washkuruli wala takfuru ku gode min kada ku mun butulci ku gode min kada ku mun butulci kuma ba duk maulidi ba da mun zamo daga cikin wannan butulci wa Allah din amma maulidi makarantar maulidi ita ta sanar da mu wannan yawan godiya kuma gashi Allah yana cewa kalilin min ibadiyar shukur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya ashe ba duk maulidi ba da ba mu daga cikin wa'innan kalil din mu yi godiya wa Allah da irin wannan babban ni'ima da ya mana tunda san da ya rantsuwa ya ce laqad manna Allahu alal mu'mina a ba'atha rasula kuma ba din maulidi ba da ba mu zamo daga cikin wanda Allah ya ce da Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum na zabi la shadid ba duk maulidi ba da mun zamo daga cikin wannan kafartun din wanda suka yi butulci wa Allah ni'ima ta biyu da maulidi ta zo mana da shi shine jefa soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyan ƙananan yara na 'ya'yan musulmi da ka ga yara a social media ka ga yarinya tana kuka tana ce ya eh, an gwada mun annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga yarinya tana kuka tana ce wallahi babu ba an san kowa in ba annan Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam babu wanda da ka ga tana irin wannan ko yaron da da ka ga na irin wannan in ba dan in ba babansa ya fito daga makarantar mauludin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki a wancan gidan ba za su haifi irin wannan da ba kaji mutum na magana annan Muhammadu to dama annan dan maulidi ne wata rana wani yana gaya mun annan kasuwan winti wai wayansa ne fa wato screen din wayansa ne ya canja sai ya dauko irin tambari na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace amma wani da ya gani sai yake ce masa a ah, kai ma ka zama dan ɗariƙa ne ya ce masa dan ɗariƙa ko me ne ya ce to ai su ne komai muhammadu komai annan muhammadu ya ce na ga kan wayanka ne <laughs> da hoto ne amma yanzu ka san tambarin annan muhammadu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi sun san annabin namu ne mun gode wa Allah subhanahu wataala to wannan shehu ne namu da suka dora mu akan wato soyayyen annabi wannan babban gudumawa da maulidi kenan shi ma ya bayar na biyu je wato je jefa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan ƴaƴan musulmi manya kuma da yara maza kuma da mata kuma kabila da wannan hadisi da annabi yake cewa ba me zama ne imani a cikin ku har sai na zama na fi soyuwa gare shi akan ƴaƴansa da iyayensa da kuma mutane gabaki daya wanda wannan hadisi da yawa mukan karanta shi alhamdulillah mu masu maulidi amma da yawa wanda baya maulidi yakan karanta wannan hadisin a baki ne amma a aikace a gurinsa 'ya'yansa da iyayensa da ya ce sun fi masa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin me da aka ga wanda baya maulidi mun je kwanaki wani waliman wani babban mutum a ƙasa gaba ɗaya an san shi amma an ga yadda aka ɗauko wasu 'yan daudu a kano mawaƙa wai masu waƙan hausa akwai wanda bai yadda da ya zo ba sanda aka sanda aka ce da a saka masa miliyan ɗaya daga nan kano zuwa bauchi a akawun ɗinsa tukunne ya zo wannan auren to kaga in da su yi aure ko suna da kaga kuɗin da suke kashewa amma a aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa kashe wannan kuɗin to ina ta aku na ahabba ilaihi din sai ya zama na fi soyuwa gare shi ashe sun fi son ƴaƴansu da kansu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje maulidi guduma da ya bar na uku shine ciyarwa fi sabilillah ba da ka samu wani rana ba da ake ciyar da dukiya dan Allah da ake ciyar da dukiya dan Allah a duk kwanakin shekara kamar irin ranan maulidi musamman ranar muzahara din nan da kuma shauran kwanaki da dai biyo baya wanda da ta maulidin dare maulidi ya koya mutane wajen ciyarwa don samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda qur'ani Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an yati yawm la bayn fi wala qullatu wala shafa'a ga sanan dai ayoyi da yawa a gurguje a na hudu daga cikin guduma da maulidi ya bayar shine bayyanar da shi'ar na musulunci dan ya ce ba wani rana wanda musulunci yake bayyana musulmi gaba ɗaya in ka cire ran arfa shi kuma arfa wani wuri ne a duniyar musulmi ne duka aka haɗu kuma a mahalli guda amma a duk duniyar musulmi duk wani amakin na musulunci babu wani rana da musulunci yake bayyana shi'ar na musulunci kamar ranar da aka haifi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawo social media kaga indonesia ne a india ne a china ne kowa da irin adansu da irin muzaharansu wanda hatta kafiri ya san wannan ranar wani special day ne na dukkan musulmin duniya domin maulidi da ya zo ya yi dominating har wanda musulmin da bai maulidi ya san cewa wannan ranar babu wani rana da musulunci yake bayyana sha'ar nasa kaga tutoti an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga wasu tutotin an rubuta ayatul kursi wani rubutun bismillahir rahmanir rahim wani rubutun kuma wasu baitika ne ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tutoti daban-daban babu wani rana kamar ranar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dun maulidi ba da bamu da wannan rana din kuma da wannan aya ta mana gori kamar yadda wani malami yake faɗa cewa da Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina yace da bamu maulidi to da wannan ayan sai ta mana gori ranar kiyama gashi Allah ya ya ce wallahi na muku baiwa muminai a yayin da na tayar da manzo a cikin ku kuma da aka ga mutane da aka ga samarika sun yi rauna sun sa manyan jamfofi domin kayan da ake sa ranar maulidi ya sha bamban da kayan da ake sa ranar idi idi ranar ado ne kawai lallama wasu mata da ga wani an yi irin shiga wani irin dinki amma ranar maulidi in dai maulidin mace ta fito dan annabi din sallallahu alaihi wasallam to sutiran da zaka gani a jikin ta insha Allah sutura ne irin na musulunci musamman ka lura da kaga yan makaranta matasa da gansu da rauna sun sha alkabba duk dai wannan sha'ar ne na musulunci wanda ko kafiri ne gansu ya san wannan shiga ne na a musulmin ma na manya a cikin musulmi kuma da aka ga mutane suna masu farin ciki sun ɗaura tufafi kayacecce na ado suna masu farin ciki suna masu shagala da zikirin Allah da salatin manzala da rereban manzala ta ko ta ina wannan babban sha'ar ne na musulunci haka da aka ga mataye sun yi suturu cikin nutsuwa da shauransu daga cikin daurin wato a taka rawan gani na musulunci a na maulidi a ga al'ummar musulmi shine haɗin kai wannan rana rana ne ta haɗin kai duka da aka ga manya da yara banda ɓangare ɗaya kuma su ma ɗin dole aka sukan gagara kura sai sun fito kallon maulidi wanda suke ce maulidi ba kyau amma ba wani rana da aka gwamna ya zo ya zauna sarki ya zo ya zauna daga safe musamman irin mu jihohinmu daga safe har dare yana zaune sai ranar maulidin manzon Allah ashe wani rana ne wanda ya haɗa kai gasa da zumunta tsakanin shugabanni da wanda ake shugabanta da maza da mata da maluma da shauransu dai kuma ga sada zumunta a wannan ranar ga soyayya ga farin ciki kowa za ka ce ma musulmi ma za ka ce a ranar ba su da bakin ciki kai za ka ce wani ma bai da wani abin da yake damunsa sabiya da wato murna kawai da ke cike a zukata na sabiya da soyayyan annabi ya cika zukatan a ah, na shida shine wato dasa soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyan kananan yara na musulmai wanda zaka ga yara suna itirafi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga da yara suna ce annabi Allah ka gwada mana manzan Allah Allah ka ba mu albarkan manzan Allah Allah wannan duk maulidi shi ya karantar da wannan da ba maulidi da duk ba mu san wannan ba <coughs> taka rawan gani na maulidi na bakwai shine ya da ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wurare daban-daban ƙauye da birane yanzu har ya kai ma mutanen ƙauye suna neman su kwace maulidi a hannun mutanen gari duk masu maulidi ga dakta nan da ka ga yadda da ka samu gayyata a ƙauyuka wajen gari ya fi kuma maulidi abin mamaki a ƙauye sai ka ce ka zauna kana maulidi a kwana ana maulidi ba tashi ba amma gari ana fara maulidi sau da yawa ɗaya in ya yi daga ana raguwa amma maulidi a kauye har asibayi kaga wannan maulidi shi ya taka wannan gani ya kai ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurare sannan ga ya haɗa zikirin Allah a bakunan mutane ka je ka ji kakannin mu fulani a riga ka je yadda ake zikiri kai ka ce a ah, ashe fulani sun iya irin wannan zikiri haka da shauran wani ma na garin ma Allah bai azurta shi da irin wannan baiwa ba amma albarkan maulidi sun zamo haka Allah ya musu wannan baiwa cewa ga yaɗa karatun Qur'ani ga yaɗa yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaɗa sadaka a tsakanin al'umma da yaɗa ciruwa wa muskinai, da kuma raunana yana daga cikin takarar maulidi wanda shine dai rufe da shi na karshe shine yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai dakta ya tunatar kaga ga mutum na zaune a gurin maulidi in dai mutum na zaune a gurin maulidi sai ga yari ci wannan zama gashi yana jin tarihin annabi ga kuma yana yawan salati yawan salati na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan a taka ganin maulidi wanda ya gudumawa da ya bayar wa al'ummar musulmi gaba ɗaya shine samun aminci tsakanin al'umma ko mun dare dan maulidi ko shi dan sai yake tafiya ya kaga baya tsoron komai Allah ya zare masa tsoro kuma ko mutum na nesa in dai maulidi kusa da su matukan sautin maulidin nan na isa masa ya ga a cikin aminci yake sai ka ji shi a nitse sabiya da me yasa sabiya da wani baiti da maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala yake faɗa a diwani na ce wa hubbu rasulillahi zainun wa mafharun wa amnun wa imanun wa babul masali yana cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ado ne shi yasa duk dan maulidi ko bai da koti sai daga goshin sai na kyalli biya da soyayyan annan Muhammadu da yawan masa salati kuma san manzo Allah sallallahu alaihi shine wurin da ake alfahari eh shi yasa Abu Bakar je wani bai tuka shi Ibrahim yana cewa in sun mun alfahari da dukiya ne kuma dan musu alfahari da annan manzo da soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma soyayyen annabi aminci kuma imani ne kuma shine ba kofa na dukkan wani gyaran kana so zuciyanka ta zama gyararriya to maulidi ya ba da wa'innan to a gurguje sabila da bai tsari da zo gaban su dakta ina irin wannan maganganu ba amma da ba makoya